أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تبته أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma barik lana a sha'abana wa ballighna ramadan wa ba'da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar dai da tattauna mutana kai kaifa nastaqbilu ramadan yaya muke fuskantar ramadan saboda alkairansa yana buƙatar shiri na musamman a mun ji daga cikin ababen da yake banta da su akwai ɗaure maka babban abokin gaba shedani a watan gaba a bakka da zuciyar in ka a watan an gama lada sai abin da ka kwasa sannan mun ji daga cikin abin da yake banta da su shine watan da aka saukar da alkur'ani sauka ta farko inna anzalnahu fi lailatul qadr kuma mun ji lailatul qadr yana cin watan ramadana wannan ma abin da yake banta da shi ne to yau abin da mu tattauna a akai shine kuma falalar ciyarwa a watan ramadana yadda ta sha bamban da sauran ciyarwa a watanni din kafin nan muna isar da jajantawa ga wanda ibtila'in gobara ya same su ana ce a wannan kasuwanni dai ban san a yankin da aka yi ba to amma dai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da alkhairi ita na'am na'am to ita shi ibtila'i ɗayan biyu ne ko Allah madaukakin sarki ya jarabe ka dan ka kalli kanka ka duba kurakuranka kai ma ka gyara ko kuma kawai dan imaninka idza ahabba Allahu abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai ya jarabe shi a hasiban nasu an ko ay yaqulu amanna wa hum la yaftanu mutane dama suna tsammanin kawai a jarabe a basu da imani babu jaraba sai an gwada hakan sanna kwarai imanin ne zai sa a gane wannan jaraba za ta sa a gane imanin na gaskiya ne a kada a raya ko ko dan jabi ne in ya ji wahala zai saki imani to muna isa da jajintawa Allah mai musu da alkhairi Allah ya linka musu linkin abin da suka rasa Allah ya ba su juriya sannan abu na biyu ina isar da godiya na ji sakon wato kwamitin masallaci a jiya malam aliyu ya sanar da ni Allah ya saka da alkhairi ya tura mun. sannan abu na uku kuma ƙarin yabo game da jiran da kuka yi kafin da zo da farko dai da yake jiran sallah har lokacin sallah a cikin sallah yake hadisi ya tabbatar da wannan na biyu kuma wannan kiran jagoranci yana da matukar muhimmanci inda yan cewa ayi sallah an yi sallar to ni yanzu bacin ran da na samu na rashin abin hawa har kamar in hakura in na taho na tada kun yi sallah kaga abin ya karu dan kwalliyar bata biya kuɗin sabulu ba an gane ko sannan na uku la'alla rana ya ce ma ba na kanan balle ma in dawo kaga Allah da in ba in ba a samu wannan tsayawar ba karanta kuma ta zama ko final wata kila so guda kan abin da muka ce za mu tattauna a kansa Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa duniya kulli ibadiyal lazina amanu aka gaya bayina amma waɗanda suka yi imani yuqimuna salata su ringa tsayar da sallah bayan tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan su ringa ciyar da abin da maka azurta su a fili da a ɓoye kullum in ka ji sallah sai an ana haɗa ta da ciyarwa ne in ka je suratul baqara zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai ce me wa mimma razaqnahu yunfiqun to mafi yawanci kalla ka sallah da zakka kalla ka sallah da ciyarwa to yanzu a suratul ibrahim ce a gaya na, amma masu imani su ringa tsayar da sallah su ciyar da abin da muka azurta su sai ce kafin abubuwa biyu su rike su min qabli an ya'ti yau la labai umfihi tun kafin ranar da ba a zuwa kwanar singa yawwa la bai'un ba saye ba sayarwa sanan wala ba babu abokantaka me yasa aka alakanta ciyarwa da rashin waɗannan abubuwan guda biyu a yi su kafin a rasa su shi tattalin jari sai jari na ya kai nawa ne sai na mallaki shago kaza ni kudin shago nake hadawa sai zakka ma an baka yi wasa ba in baka da imani sai hana ka fitarwa kuma ka ja illa da za ta dakushe ka bare kuma wata ciyarwa ta tsawo'i amma wanda yake da imani ya san ma ciyarwar ba ta tauyewa ana Allah yana da mala'iku a sama kullun ɗaya addu'ar mala'ikan ɗaya Allahumma atsi mun fiƙan khalafan hadisun bukari Allah duk wanda yake ciyarwa ka mayan masa ɗaya addu'ar mala'ikan Allahumma atsi mun fiƙan talafan Allah duk wanda yake riƙewa, Allah ka sanya masa tasgaro yisa aka ce in kaga baka yin abin da kake so da damar da Allah ya baka kuma kaga damar tana haɓaka kar ka meke kafa ka ɗora hannu ma a ka fashe da kuka kai so ake ka cinye lahirarka a nan duniya shi yasa aka bakka amma irin wannan da ake jaraba su ana taba ka ne dan ka duba ka ga me kai kana da kuskure ka gyara ko kuma imanin ka ya karu dama Allah ne ya baka kai ma dauke ka zai ba ma dukiyarka ba saboda haka to shi yasa a ce to ka ciyar kafin ranar da babu ciyarwa Ke ce wala kilal babu abokantaka shi abokantaka in baka da aboki na kwarai to yanzu za ku shashance hana ka addini shi yasa annabi ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum ila man yukhali kowanne mutum yana kan addinin abokinsa to kowanne ɗayan ku ya duba ya ga da wa zai abota shine ba hushe maka karatun da wasali yace abokin barawo barawo ne yace in kana so ma ka san halin mutum kalli abokinsa sai hali ya zo dai akan yi abota to Allah ya ce ku ciyar tun kafin ranar da labai umfihi wala khilal to wannan fa a kowanne lokaci a kowanne yanayi to kuma ya yanayi irin na ramadana wanda hadisin turmuzi ya ce afdalus sadaqa as-sadaqatu fi ramadan mafificiyar sadaqa ita ce sadaqar da aka yi ta a watan ramadan yanzu Allah wa'annan da suke barinka da tarihin sun raba abinci tifa guda trailer guda kanta guda ya sai bahu kaza suke barinka da tarihin kasan an yi wai su da suke yi wai wa suke wa kansu suke wa ko kai suke wa dan labari ai kun san amsar kansu suke wa ko to kai ina naka ba a ce ba in baki da gashin wance in ji mata ki kitsan wance to amma kai ma duk damar da Allah ya baka in kana damar ka yi da buhu biyar wancan ya bada trailer kai buhu biyar zai tambaye ka in kana damar ka yi buhu daya katan daya katan biyu shi Allah zai tambaye ka amma ina matsala take ka kiyi ma na yar damar da Allah ya baka ka zauna kana kallon masu yi shi alkhairi yana da daɗi ko ba kai kake ba to amma me zai sana ka zama kai ma kai kake yi shi ma me yin ai kansa yake yi wa ad mazara mazara'atul akhirah duniya gonar da ake shuka lahira yana shuka kai baka shukawa tazawwad ladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarba an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin yace kai guzuri ga abin da babu makawa yazo sai yazo in baka sani ba ko ka manta a tuna ma fa innal mauta miqatul ibadi mutuwa ita ce deadline da ake ba a tsallake shi sai ce a tarba an ta kuna rafiƙa ƙaunin kai za ka so ka zama abokin tafiyan mutane amma lahum zadun wa an ta bi gairi zadin su suna guzuri kai ba guzuri to duk wanda kaga yana shirin ciyarwa a azumi din nan yana shirin zai wawa wani kaza ko kasan yana yi har ma kake ba da labarin yana yi to kansa wa ba kai wa ba to shikenan kai sun baka da labari lahum zadun wa ta bi gairi zadin su da guzurin kai ba ka da guzurin to kuma idan ka taho falalar hadisi ya zo ya ce maka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas malala shine mafi kyautar mutane a tarihin duniya duk wanda ya kyauta bai kai annabin rahama ba amma sai aka ce wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da yake ƙara linka kyautarsa idan watan ramadan ya tsaya a hadisi ma sai kuma yana kyauta kare il mursala ka is kamar iskar da take aiko da kanshin ruwa haka ruwa a wajen gezawa gabasawa ya shigo da shi kano iska ta ɗauko tana hana wani ya ji to haka annabi yake kyauta ko kuma ka san me ma aljudu aka ce aljudu malamai suka ce kyauta ce ba ordinary ba mai sufa uku ce kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace ita ce aljudu in irin ta kake ta annabi kake to yafi kowa wannan kuma yana ƙara wannan in ramadan ya zo da ka bayar abin da ya dace ka bashi da ka bashi a lokacin da ya dace ka bashi wanda ka bawa ya dace ka bashi ko ciko a tudu ka tafi kake yi Ɗan neman suna ne kai haka ake ta yi kullum ba na gajiya da bawa misali wani mutum yake ba mu labari aka yi kanta ta kayan abinci shinkafa zaɓaɓɓiya ruwa zaɓaɓɓu lemo zaɓaɓɓu komai ƙwai kirar-kirar aka sa aka ce a ji a kai wani mai mulki wanda suka je kaiwar ya ce da suka je kaiwar an rasa inda za a sauke saboda yawan waɗanda suka kai kafin su su kai Ya ce a ƙarshe ne wani mai gadi ya nuna musu bayan fulawa ya ce su je su sauke anan su je su sauke anan babu su za a sauke musu ba je su sauke su tafi kai yanzu lokacin da ka ɗau buhu ɗaya na mai kwano goma sha takwas ka ba makwaucinka shekara zai ba zai manta da kai ba amma ga yasa an ce a ji a sauke kantar gaba ɗaya a bayan fulawa kaga sai dai a kwashe ta wasu bai ma an kawo ba to kyauta da abin da ya dace ga wanda ya dace kuma lokacin da ya dace kar za ka wa mutum abu sai ka ja hankalinsa to wannan shine aljuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallama shine fa wanda ba da azumi ba in za ku iya tunowa aka je yaki aka dawo wani mutum ba ma musulmi ba ya zo ce ya da layani tsakanin dutsen nan da dutse nake so ka cika min da dabbobi annabi ya ce ku koro a cika masa aka cika masa gurin kuma ya kora ya tafi yana jira a ce masa kai tsaya shi dama jaraba annabin ya zo ya yi da kyauta ya shi da gaske ne ba a ce masa tsaya ba ai yana zuwa su bai bari ya shiga ƙarshen gari bai tsaya ce ya qaumi aslamu ya ce ya ku mutane ku musulunta na karɓa muku tiket ɗin kawai ku musulunta me babban da sa abu ɗaya kawai yace fa inna muhammadan yu'di ada amalla ya kashal faqata yace saboda muhammad sallallahu alaihi yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam to kaji ajwadun nas kenan sai kuma aka ce maka tare da haka wa ajwadu ma yakunu fi ramadana akan azumi muke magana azumin ka da idan idan kai kwaya daya Allah a hadisul qudsi ta as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani nake sakayya da shi mutum ya bar cinsa ya bar sha'awarsa ya bar shansa dan ni ni zan saka masa wai sakon shine ladan azumi ɗaya idan kai ba wanda ya san ladan ko mala'ika ba aike shi rubutawa ba Allah ne kadai ya san ladan azumi to wannan ladan da naka guda ɗaya baka san girman sa ba sai Allah tunda muna magana akan ciyarwa sai hadisi kuma ya ce idan wani yayi azumi ka zama kai ne sanadiyar buɗe sa to kana da ladan azumi bayan naka shi kuma ba a tauye masa nasa ba kuma gwargwadon adadin wanda ka ba abun buɗe baki to kai ka san fage ne na samun aljanna kaga wanda ya bada trailer na kai ka san adadin azumi ne zai samu yanzu ba wanda ya bada trailer ba ga wani makocin ku nan wanda a shekara shi sun kobo bai hada ka da shi ba alkhairin azumi ya kai masa ka dau buhun shinkafa ka bashi in dai gidan ba a wuce mutum biyar shida ba har azumi ya wuce babbar matsalar ka gama da ita wannan sai yake nuna duk yinin da aka sha ruwa a gidan kana da adadin azumin mutanen gidan inda za a yi bako ya sha ruwa a gidan kai Allah zai an ƙara to a ce kuma kana da damar da zaka da buhu goma gida goma kai ma kaga ai kai iya naka kuma ka warto naka amma yanzu wani yanan har ayi a gama ya fi karfin kyautar buhu ashirin in ba sa ba zai shi bada buhu ɗaya ba kuma rayuwar ba jiransa za ta yi ba ba ana shekara ana maimaitawa ba sai ka yi shekarar da ba za ta maimaitu ba kamar da sai kayi watan da ba zai maimaitu ba sai kayi satin da ba zai maimaitu ba sai kayi kwanan da ba za ka tashi ba ko yinin da ba za ka kwana ba kawai dole sai an samu haka to me guzurinka to irin wa'annan makin karka yadda a barka a baya so muna magana ne akan ciyarwa a watan ramadana to kaji falalar ciyarwa duk wanda ka bashi abin da ya buɗa baki ka zama kai ne sanadiyya ko a gidanka ka shirya walima kullun suke sha ko gidajen ka aika musu da suke aika abinci wannan kuma ma baka san adadin wanda za su ci ba to kana dai da wannan falalar amma wa zai samu wannan sai wanda ya fi karfin zuciyarsa sai wanda dukiyarsa take hannunsa ba wanda dukiyarsa take zuciyarsa ba wanda dukiyarsa take zuciyarsa a ina shi sai magadata sa shi ma ba zai ci ba wanda dukiyarsa take hannunsa ne aka ce zai amfana zai amfanar to fa amma man fa amma man a'aba wa taqa wa saddaqa bil husna Allah ce fasanu yasiruhu lil yusra wanda a'ada ya bayar ya sauke wajibinsa ya gaskata aljanna to fasanu yasiruhu lil yusra sani za mu sauwaƙe masa hanya tafiya aljanna Allah ka datar da mu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya ake duk suna da